ku danna subscribe sannan ku danna wannan alamar ta ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun ƙaitattun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora mun gode Assalamu alaikum masu sauraron mu da sake saduwa da wannan lokaci a yau insha Allah za mu ci gaba da karanta muku littafin ina zan ganta na Maman Asha, za mu ɗora daga inda muka tsaya jiya Bismillahirrahmanirrahim a mota suka samu dadi Bashir ya shiga baya inda dadi yake Amal kuma ta shiga gaba tunda direban ne zai kai su har suka fara tafiya ba wanda yayi magana kowa da abinda yake tunani shi dadi wayan shi ne a hannunsa yana operating yayin da ambal da Bash suke tunanin abu ɗaya wato rabuwa da juna shi yana tunanin yanda zai tafi ya kuma ɗauki tsawon lokaci ba tare da ya ganta ba duk da cewa ba wannan ne karo na farko da zai tafi barta ba amma wannan ɗin ya fi mishi ciwo sosai saboda a da bai yi sabon da ya yi da ita a yanzu ba ya saba da ita ya saba da ita yake fara yin tozali da safe sannan da daddare ita ce abu na ƙarshe da zai gani kafin ya kwanta bacci ya saba zama ya yi hira da ita ya ci abinci da ita amma yanzu duk idan ya tafi ba shi da wannan damar ita ma a nata ɓangaren tunanin yadda za ta ci gaba da rayuwa a gidan nasu ba tare da shi ba take yi gaba ɗaya a tsorace take musamman yanzu da ta fuskanci har yanzu momi na nan akan bakarta na ba za ta bari ya aure ta ba a ɗaya ɓangaren kuma ta san ba ƙaramin misin ta za ta yi ba yanzu shi nan babu mai kawo mata abinci ya sa ta dole ta ci ko ba ta so babu mai yi mata gyaran ɗaki da su wankin toilet duk sai ta ta yi da kanta babu mai lallashin ta idan tana cikin damuwa kuma babu mai kula da ita idan ba ta da lafiya wannan tunanin kaɗai ya sa ta ji wasu hawaye masu zafi suna wanke mata fuska dai saurin goge su ba tare da ta yi wani dogon ba tare da wani daga cikinsu ya gani ba Aminu Gado suka fara zuwa don ganin jikin Abba bayan sun shiga wardin suka yi mishi addu'a yau ma Amal kuka ta fito daga ɗakin ganin halin da mahaifinta yake ciki Dadi ya ce ma direba ya je ya sauke bashi a airport daga nan ya mai da Amal gida shi za a zo ɗaukarsa daga office Bashir ya sa ya hogin dadi yana faɗin I'm going to miss you dad. Dadi na dariya ya ce kuma za ka yi missing aminanka ba shi dai ya sunkuyar da kai yana turo baki dadi ya dafa shoulder ɗinsa ya ce you don't have Tori okay insha Allah inda ka tafi ka bar ta haka zaka dawo ka same ta za a kula maka da ita yadda ya kamata Bashir ya saki dariyar da bai shirya ba yana faɗin thank you so much daddy but bayan da na tafi na bar ta nake son na dawo na same ta ba I want her to atom wait kafin na dawo ta haka zan tabbatar da cewa ana kula min da ita Nadi ya ja kunnensa yana dariya ya ce baka da kunya ko shi ma yana cigaba da smiling ya ce ouch I'm sorry that da wasa nake yi da ya saki kunnen tare da ƙarar hugin ɗinsa sannan suka yi sallama amma da ke gefe sai kallon su take cike da sha'awa ta buɗe mota ta shiga ganin ya kusa ƙarasowa inda take shi ma yana zuwa ya shiga direban ma ya shiga sannan suka tafi suka yi shiru cikin motar babu mai cewa komai har suka ɗauki hanyar airport a hankali ya kamo hannunta ya damƙe sa cikin nasa yana kallon ta ita ma ta matsa ta ɗora kanta kan shoulder ɗinsa tare da lumshe ido A haka suka isa Malam Aminu Kano International Airport suna ƙarasawa ciki direba ya yi fakin sannan ya buɗe motar ya fita. Sai a yanzu Bashir ya maida kallonsa gare ta har yanzu kanta na kan shoulder ɗin ya sa hannu yana shafa kan nata ya ce promise me zaki na kula da kanki sosai idan na tafi. Murya can kasa ta ce I promise ya saki murmushi still yana shafa kanta ya ce a promise me zaki dinga cin abinci akan lokaci. Nan ma ta sake cewa I promise ya ce Mino I love you so much I'm going to miss you tana kokarin bai da hawayen da ya cika mata idanunta ta ce I'm going to miss you too I love you more ya sake ƙaƙalo murmushi tare da daga hannunta ya yi kissing bracelet ɗin da har yanzu ke hannunta ita ma ta kama hannunsa ta yi kissing nashi ta ce I wish you a very safe journey Allah ya dawo min da kai lafiya ya yi kissing forehead ɗinta yana faɗin amin amin hati daga haka ta buɗe mota ta fita ta zagaya side ɗin da yake tare da kama hannunsa ta fito da shi tana rike da hannun nashi har kusa da flight ɗin da zai hau wanda har an fara announcing minute ɗin da za su rage tana tsaye har ya shiga ciki sannan ya juya tare da komawa inda motan yake ta shiga shi ma direba ya taso ya shiga suka sannan suka nufi gida tun daga wannan ranar Amal ta ƙara shiga damuwa sosai ba ta taɓa tunanin za yi missing ɗinsa haka ba duk da cewa dadi na iya bakin kokarinsa a kanta amma hakan sam bai hana ta tunanin shi ba kusan ko da yaushe kuma suna tare a waya komai yayi sai ya faɗa mata ita ma komai ta zata faɗa masa kullum kuma zata fita ta gaida momi ita kuma ta amsa mata ba yabo ba fallasa kullum kuma ana gama girki za a ɗauki nata a kai mata ɗaki dadi ma kusan kullum sai ya shigo da wani abin ya ce a kai mata ta yi mishi maganar komawa school ya ce an riga da an yi mata da da sai semester ɗin don haka sai dai ta yi haƙuri kafin ta ƙara samun sauƙi haka ta haƙura take ci gaba da zama a gida duk da ba wanda ke kyara ko tsangwamar ta amma ba ta jin daɗin zaman gidan gaba ɗaya babu wanda ke shiga harkar ta sai dadi shi kuma ba mazaunin gida ba ne Farida ma kusan koyaushe tana school so ba cika zaman gidan ba ita da Momi ne kaɗai ke yini a cikin gidan sai kuma masu aiki gaba ɗaya ta sake zama wata silent magana ma da ƙyar take yin sa a haka aka kwashi tsawon kwana biyar da komawar Bashi tana kwance ɗaki tun yamma ta kasa tashi sakamakon wani haɗaɗɗen zazzaɓi da ya rufe mata jikinta sallah ma da kyar take tashi tayi tana idarwa kuma zata koma ta sake kwanciya tun ɗazun kuma take jin wayarta na vibrating alamar ana kira Sam amma ta kasa ko ɗaga finger ɗinta balle ta ce za ta ɗauko wayar a haka aka yi ta kira tana ji amma ba za ta iya tashi ba sai da aka jera mata miss call kusan ashirin ta lallaɓa ta miƙe da ƙyar ta nufi inda wayar take don ta san ba zai wuce hati ne ke kiran nata ba tana ɗaukar wayar kuwa ta ga shi ɗin da ke kira tana riƙe da wayar ta sake komawa ta kwanta tana tunanin abinda da za ta faɗa masa idan ta ɗauki wayar ta san dole sai ya tambaya ita kuma ba za ta iya ce mishi ba ta da lafiya ba dan ta san for sure ta san hankalinsa zai yi zai tashi hankalinsa ne sosai mai bi ma ya ce sai ya dawo ya ga jikin nata ita kuma a wannan lokacin ba ta so ya yi abin da zai sa ya san problem da mahaifiyarsa akan son da yake mata har wayan ya gama ringin wani kiran ya sake shigowa bata san me za ta ce da shi ba ta yi ƙoƙarin daidaita muryarta duk don kada ya fahimci halin da take ciki sannan yi fikin tare da sallama ko sallamar bai amsa ba ya ce Hatu lafiya kuwa tun ɗazu nake ta kira ba ki ɗauka ba ta ce lafiya lau bacci ne ya ɗauke ni yan shiru bai yi magana ba har sai da ta sake cewa hello daga jin ce za zaka san hankalinsa ya fara tashi ce Hatu faɗa min what is wrong na tabbata bayan bacci akwai abin da ke damun ki nan da nan tayi nare nare idan da ya ciko da kwalla ya sake cewa Mino ki magana please me yake damun ki still Amar shiru tana tunanin karyar da zata yanka mishi Mino ba za ki yi magana ba ba za ki yi magana ba ko shikenan in Allah ya kai mu zan taho gobe sai in ga abin da ke damun ki da kaina yana rufe baki tace no please don Allah kai ka taho please I beg you yace then tell me what exactly is wrong with you a hankali ta ce fever shi ma ya maimaita fever ɗin cike da mamaki kafin ya ce yanzu hati fever na damun ki shine kika yi shiru baki faɗa min ba ta ce bana so ka tashi hankalinka shi yasa ban faɗa ba I want you to concentrate on your work ya ce shi kenan bayan fever ɗin sai me ke damun ki ta ce shi kaɗai ne I hope kina shan magungunan ki ya faɗa mata with ita ma ta ce ina shahaji suka yi shiru for some minutes kafin ya ce mata shikenan Allah ya ƙara sauki yanzu zan je I'll get back to you later okay and ki kula min da kanki sosai ta ce insha Allah hadi daga nan kuma suka yi sallama ta koma ta kwanta tana hamdala a ranta da bai ci zai zo ba at least dai ta san ta kashe wannan boss din washe gari bata tashi da wuri ba tun da dai sallah ta sake kwanciya ba ita ta tashi ba sai karfe goma sha biyu as a result of hayaniya da ta ji yana tashi a gidan kamar dai ana rigima ta miƙe zaune tana mutsuttsuke idanunta wai ko mafarki take amma sai ƙara ƙara jin hayaniyan take yi sosai da ta kasa da ta kusa kasa kunne da kyau sai ta ji muryan momi ne duk ya karaɗe gidan tana ta masifa ba kama ƙafar yaro ta sauko daga gadon da sauri tare da slippers ɗinta ta fita tunda tana sanye da hijab tana kaiwa Styles ta tsaya gabanta yana wani bugu da ƙarfi sakamakon wanda ta gani a falo. Bashir ne durƙushe gaban Momin tashi kai a ƙasa ita kuma tana kumfar baki ta sake faɗin wai ba magana nake yi da Bashir ba ne tambayar ka nake uban me ya dawo da kai gidan nan yau still kansa a ƙasa ya ce Mino ce bata da lafiya shine na dawo in duba jikinta Momi ta shiga tafa hannaye ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ni sa'a Bashir anya ko yarinyar nan haka ta barka anya baka fara samun tabin hankali ba ya daga ya daga komawarka har zaka wani dawo ka ce zuwa kayi ka ganta dududu kwanan ka shida da komawa ko sati baka yi ba Bashir shine kake ka sake juyowa ka dawo saboda ga kanwar uwarka a kwance ko ya ɗago jajayen idanunsa yana kallon ta da su yana cewa momi don Allah ki fahimce ni wallahi ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba ki yi haƙuri kawai ki bari na aure ta ni kuma na yi alƙawarin zan nemo duk inda dangin nata suke in kawo miki su tunda abin da kike so kenan yana rufe baki momi ta sauke mishi kyakkyawan mari a kan fuskarsa tana nuna shi da fingers ɗinta ta ce to wallahi wallahi ka ji rantsuwar musulmi ko matuƙar ka dage sai ka auri yarinyar nan zan iya tsine maka albarka wallahi ban hana ka taimakonta ba tunda marainiya ce amma ba zan taɓa amincewa da maganar aure ba ba da yawuna za ka aure ta ba wallahi Bashir ya rarrafo da sauri zuwa inda take ya kama kafar ta ya rike gam har ya fara hawaye ce momi dan girman Allah Kar karki min haka Kar ki ce zaki tsine min momi idan kika raba ni da ita mutuwa zan bai karasa ba momi ta sake ɗauke shi da wani marin Amal ta juya da sauri ta koma ɗakinta tare da kulle ƙofa ta durƙushe nan ƙasa ta fashe da matsanancin kuka marin nan da momi ta yi masa jinsu ta yi tamkar a jikinta saboda tsabar gigicewar da ta yi. Shi kuwa Bashir bai ma damu da marin ba, kuka kawai yake yana girgiza kansa ya ce momi don Allah don annabi ki taimaka min in dai kina so na ki bar ni in aure ta momi. Momi ta miƙe tsaye tana bin shi da harara ta ce information yanda ka kwaso jiki ka dawo haka zaka sake ɗiban jikin naka ka koma kuma kar ka sake in ƙara ganin ka cikin gidan nan sai bayan wata ɗaya tana gama faɗar haka tayi wucewar ta ɗakin ta shi kuma yayi zaman dirshan tare da ɗaura bus hannayensa a kan shi gaba ɗaya ƙwaƙwalwar shi ta toshe bai ma san abinda ya kamata ya fara tunani ba yanzu banda inna lillahi ba abinda yake furtawa a cikin ransa haƙiƙa wannan ba ƙaramar musiba bace take tunkaro shi rabuwa da Amal tamkar rabuwa da numfashinsa ne shi ya san muddin aka ce ba Amal to ko zai ci gaba da rayuwa ba zai taɓa jin daɗin rayuwar ba tare da ita ba wannan abu ne wanda ya riga da ya sani tun tun tuni ya fi minti ashirin a wurin kafin daga bisani ya miƙe lallaɓa zuwa ɗakinsa Amal kuwa ta daɗe tana kuka nan inda ta durƙushe a hankalinta ba ƙaramin tashi ya yi ba ta jin maganganun momi Allah ya sani tana son Bashir ba ta kuma tunanin za ta so wani namiji a duniya kwatankwacin irin son da take masa amma duk son da take mai ya zama dole ta rabu da shi tunda mahaifiyar shi is strictly because he ba za ta taɓa fatan a ce ita ce salar da zai sa mahaifiyar shi ta tsine mishi ba idan ta yi hakan tabbas ta ci amanar ƙaunar da yake mata kuma ba ta yi masa adalci ba daga ita har shi ɗin ita kaɗai za ta iya fitar da shi daga wannan halin and she is ready to sacrifice everything saboda shi she can even lay down her own life for him and she will never ever regret doing so da sauri ta mike daga inda take kamar an tsikara mata allura ta koma gaban miro ta ɗan gyara face ɗinta yadda ba za a fahimci ta yi kuka ba sannan ta ɗauki wayarta ta fita daga ɗakin tana sauka ƙasa ta tarar da momi a falo ta durƙusa har ƙasa ta gaishe ta ita kuma ta amsa mata a taƙaice bata tashi daga durƙusan da ta yi ba ta ce momi dama ina so zan je gida ne in kwaso hand out ɗina ina so in fara karatu kafin lokacin komawa na school yayi a taƙaice ta sake ce mata ba damuwa sai kin dawo ita kuma ta amsa da to sannan ta miƙe tare da ficewa daga falo bata yi wata wata ba ta fita daga gidan don bata son ba ta aini mota ta tana tafe tana share hawayen da suka ki na sintiri akan fuskar ta ko bi ta kan wani nafiyar ba ta yi ba ta ci gaba da tafiyarta a ƙafa saboda tsabar tashin hankalin da take ciki ko nisan tafiyar ba ta gani ba kawai sai ganin ta ta yi a ƙofar gidansu ta yi nokin mai gadi ya zo ya buɗe mata ya ƙare mata ta'aziyya sannan ta amsa ki a hannunsa ta shiga gidan sai dai sai da ta ci kukanta sosai don tunowa da rayuwar da suka yi ita da iyayenta a gidan sannan ta shiga ɗakinta ta ɗauko medium size akwatunanta ta buɗe wardrobe ta shiga ɗiban kayanta tana zubawa a ciki sai da ta tabbatar da ta ɗauki duk abin da take buƙata sannan ta yi zifin akwatin ta ɗago ɗaya daga cikin hand bag ɗinta da ke rataye jikin bag stand ta zura wayarta a ciki ta ɗau ATM card ɗinta ta sa a ciki sannan ta ɗauki ragowar kashi da ke ɗakin nata duk ta zuba a ciki ta ja trolley ɗin ta fito falo ta ƙarasa ta ɗauki wani ƙaramin pictures su ita da mama da abba ta durƙusa ta buɗe trolley ɗin ta sa fake ɗin a ciki sannan ta sake zifin ɗinta ta shiga janta ta fita daga cikin gidan ta yi ko ina ta ba mai gadi ki sannan ta sake ficewa daga gidan Tafiya take tana sauri kamar za ta tashi sama har yanzu kuma ta kasa dakatar da hawayen da ke ambaliya akan beautiful face ɗinta. Duk ta tuna maganganun momi sai ta ji ta ya sake tashi zuciyarta kuma na tabbatar mata da cewa wannan shine hukuncin da ya kamata ta ɗauka domin duk sanda take ma Bashir ba za ta taɓa bari mahaifiyar shi ta tsine mishi saboda ita ba shi kan ne ba be that selfish not when it come to him za iya haƙura da komai saboda shi ta san dole ba zai ji daɗin abin da za aikata ba but that is the only way out shi kaɗai ne hanyar da zata ta bi tseratar da shi daga tsinuwar mahaifiyarsa ta dai san muddin tana gidan Bashir ba zai taba iya daina kula ta ba ko bai yi mata magana a gaban momi ba ta san ba zai fasa fakan idan nata yana yin magana da ita ba duk ranar da momin ta gane kuma ba makawa ta san shi ne. tsine mashin za ta yi kamar yadda ta yi ikirari so it is better ta je ta nemi yan uwanta an idan Allah ya so za ta dace za ta same su da wannan tunanin ta isa bakin titi tare da tare nafef ta ce Aminu Kano zai kai ta ba ɓata lokaci komai nafef ya ce ta hau suka ɗauki hanya Aminu Kano tafiya ne na kusan mintuna talatin ya kawo su Aminu Kano daga unguwarsu ta sauka ta ba mai nafef kuɗinsa sannan ta ja trolley ɗinta ta shiga ciki direct work ɗin da aka kwantar da abbanta ta nufa ba ta samu matsala da securities ba suka bar ta ta shiga tunda sun riga da sun san ta bar musu ta bar musu trolley ɗinta sannan ta wuce ciki ta daɗe a bakin ta a ɗakin tana kuka tana mishi addu'a tana kuma faɗa mishi dalilin da zai sa ta tafi sai ka ce yana sauraron ta bayan ta gama koke-koken ta ta fito daga ɗakin tana tunanin ta inda za ta fara neman nurse ɗin da ke kulawa da shi sai gashi nan ya zo ta gaishe shi sannan ta ɗora da faɗin don Allah wani taimako nake nema a wurinka nos ɗin ya ce ina jinki ta goge hawayen idonta tana kallon su ta ce tafiya ne ya kama ni kuma bana so kowa ya san inda zan tafi shi yasa nake so ka bani number ɗinka zan dinga kira ina jin ya yanayin jikin mahaifina yake don Allah ka taimaka min nos wallahi banda bana da wata mafitar ne bayan wannan ina buƙatar taimakonka sosai ba zan iya tafiya ba tare da numbar ka ba ka taimake ni please nas ɗin ya sauke a jihar zuciya lokaci ɗaya ya ji ta bashi tausayi ko bata faɗa ba a yanayin da ya ganta ya san ba ƙaramin abu ne ke ta ba ya san komai na iya faruwa da ita tun da yanzu ba iyaye ne da ita a kusa ba a hankali ya ce mata ki bar kuka kawo in saka miki number da sauri ta zaro wayarta daga jaka ta miƙa masa sannan bayan ya sa riket ɗin nashi ya miƙa mata ta karɓa ta fa tana faɗin na gode sosai na gode Allah ya saka maka da alkhairi wani suna zan sa ya ce Nasir ta ce na gode sosai an dan Allah kada ka faɗa ma dadi ko Bashir na zo na bana so su san kana da contact ɗina ka taimaka dan Allah Nas ɗin ya sake cewa baki da matsala insha Allah ba zan faɗa ma kowa ba Allah ya yi miki jagora ta ce na gode na gode kwarai idan na so ka zan kira ka ka ci gaba da kula min da abba na sosai dan Allah na gode sai an jima Tana gama faɗan haka ta yi gaba da sauri ya bi ta da kallo har ta fita daga wajen ta amsa trolley ɗin tagon gun securities ɗin sannan ta yi gaba abinta tana fita gefen asibitin ta sake tare Nafef bayan ya tsaya ta ce da shi don Allah motor park nake so ka kai ni mafi kusa mai nafiyar ya ce ba matsala shigo ta shiga daidaita sahun shi kuma ya ja shi suka yi gaba ta jingina kanta a jikin kujera ta lumshe idanta tana ta tunanin abubuwan da suka faru da yake ba nisa sosai nan da nan ya kai ta tashar anguwa uku ta sauka ta biya shi kuɗin shi nan ta shiga cin akwatin nata za ta tsallaka titi da sauri wani mutumi ya zo ya ɗauki akwatin nata yana duban ta yace Hajiya ina zaki je a takaice tace Abuja mutumin yace ai kwa kin yi sa'a akwai mota saura mutum biyu ta cika shi ya taimaka mata ta tsallaka titin suna shiga cikin tashar ya kai ta har inda motan yake ta faɗa ma direba ga fasinjan nan da nan da nan aka sa kayanta a boot ita ma ta shiga motan ganin ba tafi Ba ta ce ma direba su je kawai za ta biya cikon kuɗin mutum ɗayan ba musu kuwa direba ya shiga baya an gama cike cike-cike ya ja motar suka tafi suna hawa titi ta relaxing akan kujerar da take tana hawaye kawai imaginin yadda Bashir zai ji take duk ya yi finding out cewa bata ta nan ta san zai shiga mawuyacin hali ba zama ba za ma ta iya kwatanta halin da zai shiga ba am for sure ta san zai shiga gagarumin tashin hankali a hankali take faɗin Hati I'm sorry I did it for your own sake forgive me please da sauri ta zaro wayarta da ke cikin jaka ta shiga masa typing message kamar haka my heart my happiness I love you so much. I want you to know that duk abin da na yi, na yi shi ne for your own sake. Hati na ji duk maganganun da momi take faɗa ɗazu. I'm sorry but I cannot stay well. your mommy is reaching to cause you ka kafi kowa sanin ina son ka but I have to go zan je neman yan uwana ba zan iya zama ina gani ina zama ina gani in zama sanadiyar samun matsala tsakaninka da mahaifiyarka ba I do sacrifice my love for you. Ah, on good ba zan taɓa yafe ma kaina ba idan har na bari mommy ta tsine maka saboda ni I'm sorry na san ba za ka ji daɗin hukuncin da na ɗauka ba but that is our only way out and I want you to always remember that I love you and I'll keep on loving you till my very last breath. I love you so much and I'm surely going to miss you. I'm sorry once again. Forgive me, please. Nino bayan ta gama typing ta yi sending zuwa number ɗinsa tana ta ganin alaman ya je ta yi sim card ta karya shi tare da sauke glass ɗin windon ta jefar da shi a waje sai kuma ta haɗa kai da gwiwoyinta ta ci gaba da kuka bata ko damu da mutanen da ke cikin mota ba kukan ta take yi bilhaƙi da gaskiya gaba ɗaya ji take rayuwar ta yi mata zafi tabbas za a hukuncin wanda committing da a ce hukuncin wanda ya kashe kansa ba wuta ba ne tana ganin da kashe kanta kawai za ta yi ta huta ta san ba ƙaramin wahala za ta sha na rayuwa ba tare da Bashir ba shi she loves him amma gashi tana ji tana gani ta tafi ta bar shi da kanta kai wannan rayuwa ba ta da tabbas haka ta yi ta yin kuka babu mai lallashin ta har bacci ya yi gaba da ita ba tare da ta shirya ba lokacin da ta mishi da ta tashi sun wuce kaduna ma sosai haka ta ci gaba da hawaye tana tausaya wa rayuwarsu ita da bashir ɗin wannan kenan a ɓangaren Bashir kuwa tun da ya samu ya kai kansa ɗaki yake ta faman kuka tun yana kukan da hawaye har hawaye suka kafe ƙaf banda sauki ajiyar zuciya babu abin da yake ya fi ƙarfin awa ɗaya a haka kafin ya miƙe yana tafiya kamar wanda ya sha wani abu ya fice daga ɗakin yana daddafe da bango ya sauko daga sama ya fice daga gidan gaba ɗaya bayan ya ɗauki motarsa a kamfan kai tsaye Obasanjo Road ya nufa ofis ɗin dadi ya san definitely zai same shi a can and yau baya ji akwai dalilin da zai hana shi faɗa mishi halin da momi take ƙoƙarin sanya su rabuwa da Amal. Allah kaɗai ya san halin da zai shiga idan aka raba su so gara ya yi matukar hanci tun da wuri. Dan ya fuskanci Momi ba tausayin shi za ta ji ba, yana isa ya samu dadi tare da wasu mutane a ofis ɗinsa. Ya nemi wuri ya zauna sai da ya sallama mutanen sannan ya shiga ciki dadi na ganin sai ya ce subhanallahi kai lafiya me ya dawo da kai garin nan are you right bashir ya shiga girgiza kansa yana hawaye ya ce nothing is right daddy ka taimake ni dan Allah wallahi idan aka raba ni da Milo mutuwa zan yi dadi da lokaci ɗaya sa ya tashi ya ce tell me me yake faruwa wai waye ce zai raba ka da ita kafin dadi ya ƙarasa ya ce momi ce dadi shouted to separate the two of you she said in dai tana raye ban isa na aure ta ba daddy ka hana Dadi da kansa ya sake kullewa ya ce ni fa ban gane abin da kake nufi ba Bashir explain yourself ba musu Bashir ya fara ba ma dadi labarin tun farko yanda momi ta ce ba zai aure Amal ba tunda ba wanda ya san danginta da yadda ya je ya faɗa ma Amal din har iyayen iyayenta suka shirya tafiya wurin aha wuri a halin nasu sai kuma ga azan yayi A Trinidad ya kwashi tsohon mintuna in banda Salati ba abinda yake bai taɓa sanin da wannan labarin ba sam. Yanzu kuma da ya ji sai hankalinsa ya tashi matuƙa bai taɓa zaton Momi za ta aikata hakan ba ko kaɗan. Lokaci guda ransa ya ɓaci sosai ya ɗau makullin mota ya ce ma Bashir ɗin su je gida ba musu ya bi bayansa suka fita ko a hanya ba wanda ke magana a cikinsa har suka isa gidansu. Dadi ne ya fara fitowa shi ma Bashir ya fito suka nufi cikin gidan momi da Farida na zaune a falo suna kallo. Dadi ya shiga binta da wani matsiyacin kallo yana cewa yanzu ashe baki da hankali Sa'adatu wayyo ashe sunan Ban sani ba ashe baki da imani baki da tausayi dama. Momi ta mike tsaye tana duban mai gidan. Data ta ce me yake faruwa kuma dadi na yi maka wani laifi ne? Cike da takaici dadi ya ce how could you Adat to. You think you stood solo me yasa kike kokarin raba yaran nan me suka tsare miki mommy dai sai a yanzu ta fahimci inda maganar dadi ya dosa ta ce gani na yarinyar nan ba asalin su muka sani ba shikenan kuma sai mu bari dan ya aure ta ba tare da mun san asalin su ba kafin dadi yayi magana wayar bashi dake ke aljihunsa ya fara ringin ya ja tsaki tare da fiddo wayar niyyarsa idan ya gama ringin ya kashe ta gaba ɗaya kawai sai hankalinsa ya kai kan message ɗin da ta turo mishi tun ɗazun ya buɗe message ɗin ya shiga karantawa bai kai ya ƙarasawa ba ya dakata sakamakon wani mugun bugu da ya ji zuciyarsa tayi ya dafa bango inda yake da sauri yana sakin salati lokaci ɗaya hankalin su yayi kansa dadi ya kamo sa yana faɗin are you alright da ƙyar ya iya buɗe idonsa yana kallon daji lokaci guda kuma hawaye suka shiga saukowa kan fuskarsa yana ta ƙoƙarin ya buɗe bakinsa ya magana kawai sai gani suka yi duhu ya faɗi ƙasa a sunan Momi ta fasa wani uban ihu tana cewa na shiga uku me ya same shi ne Dadi ya maka mata wani harara kafin ya juya ya fita da sauri Momi da Farida suka durƙusa kusa da shi suna kuka kamar wanda aka ce musu ya rasu jim kaɗan Dadi ya shigo tare da direba suka kama shi suka yi ɗakin su da shi dadi ya koma ya zauna kusa da bashir ɗin su ma su ma su momi zama suka yi kuma har yanzu ba su daina zub da hawaye ba dadi ya sa aka ɗebo ruwa aka shafa masa a fuska aiko ya sauke ajiyar zuciya mai ƙarfi sai kuma ya miƙe zaune hawaye na ambaliya kan fuskarsa ya ce dadi na shiga uku ta tafi ta bar ni dadi shikenan na gama yawo mommy ta raba ni da ita dadi please help me hannu dadi ya sa ya toshe bashi baki ya rungume shi jikinsa yana bubbuga bayan sai ya ce it is okay ka kwantar da hankalinka kaji insha Allah in dai ina numfashi babu wanda zai hana ka auren ta ka yi haƙuri tun kafin dadi ya rufe baki ya ce but she is gone daddy daddy ya ɗago sa yana kallon sa haka ma mummy da Farida duk kallon nashi suke don ba su fahimci zancen nashi ba bai sake yin magana ba sai wayarsa da yake da ya ɗauka ya nuna ma dadi text message ɗin shi ma dadi ya zaro idanunsa sosai bayan ya gama karanta text ɗin ya ce ka kwantar da hankalinka please I will now what to do bashi ya ɗora kansa a shoulder ɗin dadi murya a raunana ya ce mutuwa zan yi dadi dadi ya toshe bakinsa yana faɗin stop saying that sai ya maida kallonsa ga mommy ya ce kin ga da kika janyo wa ɗanki ko a hankali ta karasa kusa da Bashir ta dafa hannunsa ya janye hannun nashi da sauri cikin muryar kuka ya ce mommy please just go I want to be alone mommy ta zaro ido tana cigaba da kuka ta ce I'm your mother Bashir why are you sending me away from you da sauri ya ce because you don't love me you separated me from the love of my life mommy na faɗa na faɗa miki ina son ta ba zan iya rayuwa babu ita ba still kika ce baki yarda ba now ta tafi ta bar ni saboda ta ji kina cewa za ki tsine min a kanta za ta sake yin magana dadi ya dakatar da ita ya nuna musu ƙofar alamar rashin ba musu duk suka juya suka fice daga ɗakin Bashir ya da kallonsa ga dadi ya ce yanzu dadi Mina ta yi min adalci kenan ta san ina son ta ta san ina zan shiga ta san zan shiga mawuyacin hali a rashin ta but despite all this she choose to go away ya zan yi a da raina dadi yanzu ina zan ganta don Allah ka taimaka ka dawo min da ita dadi I will be nothing without her please Daddy please da sauri Daddy ya rufe mashi bakin yana girgiza mishi kai ya ce you have to take it easy on yourself I promise zan yi iya bakin ƙoƙarina in nemo inda ta tafi but you need to get egg leave on yourself please daddy daddy na rufe baki ya shiga gyaɗa kai yana cewa I will daddy just fight her for me okay tell her idan bata dawo ba mutuwa zan yi I will die for sure daddy ya kwantar da shi akan gadon na ya miƙe tsaye ya gyara mishi kwanciyar kafin ya fice a ɗakin zuciyar shi ba ƙaramin karyewa ta yi daga na halin da Bashir ke ciki ba he never thought soyayyar da yake mata ya kai haka Shi ma Bashir ɗan kuka ya ci gaba da yi bayan dadi ya fita yanzu shi ta ina zai fara neman ta a ina zai ganta ya sani Momi bata kyauta ba abubuwan da tayi yi bai kamata ta yi. making irin wannan decision ba tare da shawara da kowa ba what if wani abin ya same ta a inda ta tafi ɗin tunanin hakan ya sa zuciyar shi ya ƙara karyewa hankalinsa ya sake tashi sosai zuciyar shi ba za ta iya ɗaukan a ce wani abu ya same ta akan wannan dalilin ba bai kamata ta tafi ta bar shi ba bai san ya zai ci gaba da rayuwar shi ba babu ita ba haka yayi ta ci yayi ni cikin ɗaki ko sallah ma a ɗakin yake yi zuwa dare zazzaɓi ya ce salamu alaikum ya kudundune kansa a cikin bargo sai rawan sanyi yake har yanzu kuma bai daina hawaye yana son batun amal za ta fita bar shi ba ana idan da sallar magariba mami da shigo ɗakin nashi ta ƙara gare shi da sauri ganin yadda jikin shi ke rawa duk da uban bargon da ya lulluɓa da shi ta zauna kusa da shi tare da kai hannu tana filin temperature ɗinsa ya bude ido a hankali ya sauke sa kanta sai ta shiga shafa kansa tana cewa yanzu bashir saboda wannan yarinyar kake wahalar da kanka haka ba daɗi ya kamata ma ba daɗi ya kamata ma ka ji ba an raba ka da ita babu wanda ya san yan uwansu ko sunan garinsu ba mu taɓa ji ba wallahi sai kuma mu yadda ka aure ta bayan ba a san asalinsu ba sai kuma mu yadda ka aure ta ba a san asalinsu ba Momi na rufe baki ya kamo hannunta da ƙyar ya mike cikin ya riƙe cikin nasa yana kallon ta da idanunsa da suka koma ja saboda tsabar kuka da kuma zazzabi da ke cin jikinsa. Ya ce Momi ina son ta, ita kaɗai nake so Momi. kuma in dai ban aure ta ba sai dai in mutu ban yi aure ba shiru momi ta tana kallon sa kamar wata tsohuwa sai kuma ta shiga gyaɗa kai tana faɗin ba laifinka ba ne wallahi duk wannan abin da kake yi ba laifinka ba ne na sani Allah ka ɗaya san abin da suka yi maka kuma wallahi ba zan yarda ba sai na karya shi da izinin Allah uwarta har ta mutu ita take jiya ubanta don haka ba zan yi mamaki ba idan kai ma kana wannan abubuwan bayin kanka ba ne saboda takaici Bashir zara hannunsa sa yayi daga cikin nata sannan ya juya mata baya ita kuma ta miƙe tana cewa bari babanka ya dawo ya kamata a kira maka likita gaskiya in Allah ya kai mu gobe kuma zan je in karɓo maka rubutu duk abubuwan da ka da kake ba yin kanka bane wallahi daga haka ta yi ficewarta daga ɗakin shi kuma ya rintsa ido yana jin kamar ana hura ana hura wuta a cikin zuciyarsa wani irin internal zafi yake ji all over his body to masu sauraro bari mu dakata a nan sai Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu ɗaura daga inda muka tsaya ku kasance da maman karar tv a yaushe. bisalam